wannan a watan da ya gabata haka ne kuma ba wani abu ya ja wannan ba ka san kasuwar lokacin da aka yi zaben nan aka gabatar da cewa shugaban ƙasa ya ci kasuwar ta yi wani tashin goron zabi a rana ta sai ta samu wajen triliyan guda kusan muna 8.3% a matsayin riba ko kuwa Eh, a matsayin riba a wannan lokacin to bayan da aka rantsar da shi kasuwa tana tsammanin abubuwa za su daga sai ya zama na abubuwa ba su daga ba na farko dai ya ce ma ba zai naɗa ministoci ba sai nan da watan tara to wannan sai ƙara sa kasuwa kuma sai take ganin to yanzu shi ba a san wato matakan shi ba na wajen tattalin arziki irin yadda zai ɗauka waɗanda kuma za su ba shi shawara bai zaƙo su ballantana a san wani irin alkibla zai yi, wannan shi ya sai kasuwa ta ta yin ƙasa na biyu kuma sai ya kasance ka san shi gwamnan central bank ya ce ba za su ƙara karya kuɗin naira ba to amma kuma a bayan fage ana saida ta sama da 230 zuwa arba'in, wannan sai ya sa su masu eh, shigowa kasuwar jari na kasashen waje sai suka yi tsari tsari cewa to don me za su sako kudaden su canza shi officially akan naira ɗari biyu bayan kuma in kai ta za ka iya samun sama da haka wannan sai yasa suka yi tsari tsari da shi kuma wannan shi ya ja mana wani asara amma alhamdulillahi gwamnatin yanzu ta fara motsawa a yau maganar da muke saboda zaben da aka yi na wanda zai rike wato nnpc kuma ka san nnpc ita ce cibiyar tattalin arzikin najeriya tunda duk kusan fiye da kishi tisa'in na kudadenmu na kashewa na kasa waje daga nan suke hitowa canji wai kasum ma da ake kasum wai idan irin haka ma ya faru waya yake yake shahon mai dan karamin karfi ne to shi mai dan karamin karfi yana shafar shi ta huska biyu cewa ita kasuwa hannun jari idan tana ɗaga ba ruwanta da babba da karami ya danganta da abin da ka saya yanzu bari in baka misali ran juma'a da ya wuce akwai kamfanin garanti trust bank naira ashirin da biyu ake sai da shi yau dinnan ya koma naira ashirin da biyar da kobo arba'in kenan ko da kana da dubu ɗaya mai karamin karhi ka samu riban naira uku da kobo arba'in cikin kwana uku dinnan to ka gani in kana da dubu ɗaya kai naira uku da kobo arba'in ka samu wajen dubu uku da naira ɗari hudu da hamsin kenan to kaga shi ma inda za ta shahe shi muddan abin yana ɗaga da mai babban ƙarhi da ƙaramin ƙarhi duk za ta shafa to idan kuma abin yana faɗuwa eh, idan muka shiga kasuwa cikin kayayyakin masarufi kuma fa to kasuwa kayayyakin masarufi yana ɗaukar lokaci me yasa ke ɗaukar lokaci yanzu kaga kwanan nan dala sai da ta kai ɗari biyu da arba'in amma yanzu ta sauko ta dawo wajen ɗari biyu da sha biyar ɗari biyu da to shi wanda ya saye ta da tsada in shigo da kayan nan buhau zai yi arha ba domin yana ganin zai faɗi to ka wannan yana ɗaukar lokaci shi yasa kayayyakin masarufi yana ɗaukar lokaci sannan kuma mafi yawan abubuwan da muke amfani da su da ƙasa waje ake kawo su wanda aƙalla zai ɗauka ma wata biyu wata uku so kahin ya shafi kasuwannin masarufi yana ɗaukar lokaci amma shi ma dai in aka ci gaba da gyara nan gaba abubuwa za su kyau yanzu misali ka ɗauki wuta duk inda ka je ana samun wuta fiye da da kaga kenan mai karamin karfi ɗan kuɗin shi da zai amfani da su ya je sai mai ya sa ma janareto yanzu sai ya aje waɗannan kuɗin saboda ya samu wuta to ta haka sai ka ga tattalin arzikinmu gaba ɗaya yana ɗagawa kuma kowa yana jin daɗi